kasance lafiya amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe. cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kula da lafiyar fata yayin da aka shiga hunturu. ke zara muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa za ta ji ta bakin jama'a akan dabarun da suke amfani da shi wajen kula da lafiyar fatar su a wannan yanayi na hunturu. Sannan ta jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da jin ta bakin jama'a ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da mutanen garin Jos. sunan ladi emmanuel ina zama a jos anan to ga batun hunturu ya zo kuma kin san yawanci wannan hunturu yakan zo da iska ne ta yaya kike kula da jikinki To wannan hunturu kowa ya san hunturu namu na jus. Yakan zo lokacin mu mata yana ba mu kashi because yakan sa jikin mu ya bushe kuma wannan jikin ya bushe nan zaka ga baka ji daɗin ka ban ka ma kai karan kanka ma a mace ba za ka ji daɗi yadda ka yake ba. To wani lokaci muna ma kanmu dan kuskure ma dan hikima yawa mu dan gyara jikin nan. So wani lokaci zaka dan nima akwai wasu mai da baya son hunturu. So mun riga mun zo na mun gane yanayin jos. So za mu dan nima wani su dan mai irin su abin nan su mu dan ci irin su abinci abinci masu dan kyau so da ne dan sa jikin ma fatan jikin mai dan dan wani dan hasken sansu sai sai hakan nan kin ce kwaskwari ma wato akwai man da kike shafa kenan shi yasa ni ganki lumi-lumi haka mm, yawa akwai ke ma kin ganni wani lokaci akwai dan mai da nake shafa tana nan da dan oil to shi na kan dan hada cikin dan mai na kadan in na shafa sai ka ga jikina dan abin da na san yanayi amma lokacin ruwa ba ma kula da shi because lokacin jikinka ba zai bushe ba. To amma idan aka ce jiki ya bushe menene illan bushewan wannan jiki? Mun san birnin Jos wai lokaci hamatan nashi ya zo zai zo too harsh. So jikinmu ba eh karfi kuma karfin shi nan da ya zo yakan samu damuwa a jiki. Yakan sa jikinka sai bushe wata iri. To bushewan jikin nan wani lokaci a yanayin eh, impact na sanyin ne yanda yake zuwa. To in ya zo din nan gaskiya ya kamata mu yi yi dan hikima hikiman kenan da na bai na. akwai wanda zaki ga jikinsu ya tsatsage ya farfashe wanda wani ma har sai ki ga kaman kafa ya yi faso yana jini kina ganin kaman duka wannan sanyi ke janyo shi wayansu sanyi ne yake janyo shi because wayansu kuma fatan jikinsu ne wani lokaci haka in once in yanayin abin ya canza yana dan affecting din su suka ga sassage musu jiki kaga mutum na tafiya jiki ya sassage kaman using razor naka ya ge mishi jiki to wani lokaci infat na sanyin bai karbe su ba su ba na aka haife su ba sun zo ne zama so zuwa zaman nan garin kuma lokacin ya canza haka yana bata musu jiki ko wanda ba aka haife su a nan ba ko ni yanayin jikin mutum ne so in yi iskan ya zo da yawa ba sa iya jimrewa shi kayan sanyi fa yana rage wannan ah, faffashewan jiki ko kuma tsatsagewa ko kuma taimaka ma fata don kar ya samu illa to wani lokaci kayan sanyi nan wani lokaci yana da kyau because ah, ya kan dan stimi maka jiki don ya dan tara maka zafin nan iskan baya samu ya bushe maka da jikin da kyau because kullun ka duba jikinka zaka ga kana cikin wannan kayan sanyi yana dan taimaka wani lokaci me kike ganin al'umma za su yi musamman wannan lokaci na hunturu gaskiya kamar fara doki wannan wannan matakin ko da shi ke kamun jiki nake ga ya kyau haka ni ma ban doke shi da sauki ba because ni yar Jos ne amma ba aiwa ban girma a Jos ba na zo ne yauwa bayan da iyayena suka dawo aiki suka bar aiki suka dawo shi na fara zaman nan da na zo nan ban same shi da sauki ba ni ma jiki na fara haka sai na kai na ce to wannan abun bari doke wata mataki to matakin da na doka kenan da na nima kai na hikima in kamun kusa mu shiga hunturu zan fara shafa wayannan mai din so zan ga mai din nan na fara shafa ya fara sa jiki na fara sabuwa da shi to kamun iskan ya zo ba zai zan samu matsala ba sosai. To ga wanda baya da kuɗi na irin man da kike shafawa fa kina ganin kama a talakance akwai abin da mutum zai amfani da shi domin eh, ya kare wato wannan fatan shi daga kamuwa da irin wannan. Shawara da zan ba wa wasu mata in wanda ma bai da eh, wannan kuɗin ya siya irin wannan kananan mai da muke sawa a cikin man shafawun mu. Akwai wata mai da ake yi shi iyayen mu su kakannin mu sun iya yi man kaɗai shi mai na da kyau sosai in ka samu ainihin original kaɗan sa shi da yawa amma wani lokaci ka sa da yawa zai sa jikin jikin kai baki in kai mai dan farin fata to wani lokaci suka dan tarfa kaɗan a cikin mai kana dan mixing da dan ko vaseline naka ko na buwa yakan dan sa jikin ne ya sumul sunana audu alex bekas amma ana kira na da sankara an fi sanar sankara ne a nan jos eh. to gashi na ana hunturu yanzu ya fara shigowa wanda kuma ka san nan jos dama guri ne na sanyi da hunturu da wannan iska yaya wato wannan hunturu ke shafan lafiyar fatan jikinka eh kisan dai hunturu dai lokacin bushewan fata kenan lokacin tsagewan jiki ne gaba daya daga kan baki zuwa hannayen nan duk suwa su abin nan lokacin tsagewan su kenan amma lokacin hunturu kuma lokacin ne inda ka gane da nazari ya kamata da duba a dinga sayan mai kin ga kunna abin da kira lip balm masu ku kira ka sani ba 150 ne yawwa yawwa shine ya kamata ina ga 150 ne ya kisa da shi yanzu kuma wannan kai amfani zai dan maka dan wata biyu uku hakan nan amma ba kudin wannan za a yi dan lakuta vaccine da muke shafa jikin nan a dan sa cin dan karaman dan roba ko dan leader dan kumsa sa nuri saboda in baki fara kanan kudin hannu za ya dan shafa hannu haka amma akwai kuma da ke kira man kade yawa wannan ma shi ma zai taimaka don jikin ya tsuma fashewa yanzu akwai cuta mm. to kin ga kuma ya zama ciwo kama fara sayan magana na famin abin nan kana magana akwai cuta kenan cuta na iya shiga jikin mutum ta inda ya tsatsage a jikinsa eh yana faruwa musamman na kafa kafa ya sage ya fara jini ba rubawa ba sa magani ba an bari har sai ga kafa fara cinya kamar kasan ya zama babban ciwo a kafa eh so ya kamata da lokacin nan lokacin da daga nan in ka fita safe ko ba man jinka ba daga nan samu dan dan vaccine din nan shafa hannaye a shafa kifa gefen kafa hakan nan dan tafin kafa tafin hannu hakan shafa hakan shafa fuska hakan nan da muke yara da muke girma jos muna yara iyayenmu lokacin sayan suwita kenan eh a dinga sa ma yara suwita manya ma dinga sa suwita kada ce wai su sanyi ya buga kowa ne hadda manya musamman manya dan jiki ya fara su a samu ana samu ko irin hulan sanyin nan a nan siya nan sawa a rufe ma yara jiki a daina kwana a cikin fanka a cikin sanyin nan na dan bude window kadan amma kada sa yanda zai ya dami jiki ma a daina bari yara sa kona kan kasa kuma in tabarma ne a dan ne an dan wani dan abu dan ko dan zani a dan fada kan tabarma kamar yara su kunta kai in ba kamar kuji shigan sanyi shigan kirji kenan to musamman a karkara yanda kake maganan nan dole yara za su fita waje a cikin kura su yi ta wannan birgima kana ga ta ina iyaye kuma za su taimaka ma yara domin ka su kamu da ko da wani cuta ne ko kuma fatan su yayyage dalilin wannan hunturu ya kamata da ce dai in dai yaro ya je lokacin muke yara mun je min wasa wanda da yamma amma an dawo ne ya kamata a ma yaran wanka da yamma musu wanka a shafa musu wannan vaccine din a shafa musu mai daddare dare don su yi bacci in ma ko da ya bude ma kin ga mai ne taimaka idan rufa kaman gare waye sunana Jamilu Abdullahi Mazadu to Haji Jamilu ga shi nan lokacin hunturu ya zo kuma lokaci ne na sanyi wanda yakan shafi fatan jikin mutum kai ya kake kula da fatan jikinka da farko dai bana wanka da ruwan sanyi kwata-kwata idan wannan lokaci ya zo na biyu kuma ina kokari a baya kafin sanyi mutum zai shafa ko yawancin mu muka shafa ne kawai a hannu gurare da su suke exposed to iska dan mai kenan tanki muka shafa man ne a hannu gafa da fuska da kai to amma yanzu duka jiki ne muke kokarin mu tabbatar mun shafa Mannan sanin. daga kai kenan har ƙasa har ƙasa sannan kuma mukan yi iya kokarin mu tabbatar mun saka kaya da za su ringa ɗan ɗumama mana jiki mm, ko suwaita ko kuma mutum ya dan saka wani riga a ciki kafin ya ɗaura wata a kai. sannan mukan kuma saka mai a leɓe saboda kiyaye tsagewar leɓe sannan na yawan sanya takalma sau ciki eh, saboda kuma safa saboda kiyaye faso kaushi da makamantansu sannan kuma har yanzu cutar corona ba ta saka mutane da yawa suna saka takunkumin fuska wannan ba to amma yanzu sanyi ya sa da dama suna amfani da wannan nima kuma na daga cikin masu amfani da wani abin sosai saboda sanyi saboda iska irin wannan. A na san dai kana da iyali ta yaya kake taimaka ma iyalinka musamman mata da yara wajen ganin cewa wato ba su sake sun samu illa ko kuma wannan hunturu ya musu illa ba. To da farko dai akwai wancan na'ura ta dumama ɗaki wato room heater kenan. A baya ta ɓaci ban damu in gyara ba amma da zuwan sanyin nan yasa dole na gyara mata. sannan kuma ba wuta mukan yi amfani da kasko a saka gawayi mai kyau wanda kuma aka duba shi ba kowane iri ba kuma mukan dan bashi a waje ya ci kafin a shigo da shi daki sannan kuma gurin yaran tana tabbatarwa an sama mata dan suwaitu ita ma din mukan dai kara wannan sunana hannatu Rafael. To hannutu gashi nan yanzu an fara sanyi kuma yawancin sanyi yakan zo da cututtuka da bushewan jiki. Yaya kike kare kanki musamman wannan lokacin sanyi? Lokacin sanyi muka siya rob saboda mu dinga sa ma yara a jiki mu nema kayan sanyi su sweta su hula su socks mu sa ma mu saboda karar sanyi ya dame su mu nema mai shafa mai kyau mu ma yara mu shafa musu a jiki saboda karar sanyi ya shiga musu jiki to kina ganin kamar za su samu wani cuta ne idan sanyi ya shiga musu jiki eh sukan samu akwai cutar da sukan samu kamar ammonia da su typhoid din nan duka sukan samu. To wani lokaci idan ana sanyin nan sai kiga fatan jiki yana bushewa me kike gani yake janyo hakan? To yanayin nan na bushen jikin nan saboda maybe ba samu mai da za shafa ma yaron da jikin shi zai dinga yin smooth ya dinga yin kyau ba. So in an samu wannan ba damuwa. eh kamar bushin jikin nan ba damuwa to amma ke karan kanki me kike yi don ki kare fatan jikinki lokacin sanyi lokacin sanyi ni ma na sayan mai mai kyau don in shafa don kar jikina ya dinga bushewa da dinga shafa akwai rob namu ma ai da zamu na manya akwai shi so za mu shafa da man shafawan mu kisa muna dan saki oil din nan ai <laughs> eh, eh. wato mai sa laushin jikin na yawa eh, shi ne muka sa saka ga mata tana ta walkiya kawai sai a ce kai uban nan kai ya iya rike mata da kyau wallahi <laughs> da wani irin oil kike shafawa tun da dai na ga kaman gashi nan kina sheki kaman ma ba sanyi a nan jos wallahi na gyara. miki na shafa sivo to yana da kyau amma baya safarin fata Mm baya shan farin fata. Mm. Eh da ki gani ma ni fari ne ai da na zama baturiya. <laughs> To yanzu wani shawara zaki ba mutane musamman lokacin sanyin nan ta yadda za su kare 'ya'yansu da su kansu. Eh, su iyayenmu da mu mata sabobin matan nan mu dinga lura da yaranmu da kyau saboda sanyi. mu siya man shafawa mai kyau mu siya eh, rob na yara da na manya saboda mu dinga shafa saboda mu kore sanyi amma mai gidanki na taimaka miki wajen sayan wannan mai domin ki shafa don ki kare kanki sosai ma mm-hmm. gaskiya sosai sosai ina ce baya eh, taimako na haba ni na gya miki na ma Allah karya shi yana taimako na sosai wallahi kamar ma yawon nan da na rike mm. haba su suman da na dinga yi in bai je nima ya kawo ba wai zai kawo babu kin ce kin suma a lokacin haihuwa kenan a lokacin haihuwa lokacin karbin shi dai eh so gashi mun ehu lafiya mm. gashi kuma muna shafa mishi mai mai kyau mai walkiya mm. je ki dube shi ki gani mana sunana esther jan madan esther ga lokacin hunturu ya zo wato lokacin sanyi ne kuma nan jos an riga an san cewa wuri ne na sanyi ya kike kare kanki da ga wannan sanyi gaskiya sanyin nan mun riga mun saba da sanyi amma muna siya sun mai mai kyau sai mu yi wanka sai mu siya syrup mu yi shafe-shafe namu mai kyau da abinci ka samu abinci mai kyau shine yana gyara mana jiki mun ci abinci mai kyau mun shafa mai shine mu zamu yi walkiya mai kyau to kin magana abinci wani irin abinci ake ci domin jiki ya yi walkiya mai kyau da kika yi magana gaskiya ga su ayaba ga su doya ga su fruit ga su gwaza ga su gote muna sha ma duk yana gyara jiki da su kwai to ana ganin kaman wato zamani ya zo yadda komai ya yi tsada ta yaya kike samun wani abincin ki ci har ya kare miki fatan jikinki da kuma eh, lafiyan jikinki gaskiya zan ce ma Allah na gode muna dan kasuwa kadan kadan mun riga mun san yadda Najeriya yake yanzu muna wahala ga ba kudi ga babu abinci ma sai ka cika kudi a mudu kafin a baka abinci muna lallaba duk duk abin da mun samu ko su ganyen nan ma mukan dafa mu ci shi ma yana gyara mana jiki. To ya batun kayan sanyi fa kuna sa kayan sanyi a wannan lokaci na sanyi? To gani na sa gelle zai nima soyita in sa zai nima dan kwali ko hula zai sa zai sa socks. To amma yaran ki fa ya kike kare su? To ga yaran kafin fita zan fita da safe dan wanke musu fiska ko wanke musu jiki in shafa su da mai rob kafin su tafi school ma ina yi musu shiri in shafa su da rob in sa musu sweater in sa musu socks in sa musu takalma sai ba su abinci su ci su tafi school dauda gyan tsoko ga shi nan lokaci ne na hunturu wanda kowane shekara akan samu irin wannan yanayi yaya kake kare kanka daga wannan hunturu oh da yake na san wannan lokacin hunturu nakan yi shiri da lokacin don kayan da mutum zai sa daidai wannan lokacin barin kayan da zaka sa a lokacin zafi ba kamar su sota su hula wanda zai rufe maka kunuwa da borgo wanda za ka rufe kanka da dare don kada sanye ya kama ka To wani lokaci aka fi samun sanyin nan a nan da safe ne ko da rana ne ko da yamma ne? Sanyin kan fara da safe ya fi muni da safe. An zura rana za a dan ji domin kaɗan nan da dare kuma za a ji. yawanci idan wannan sanyi ya zo yakan shafi fatan jiki sai ka ga yana bushewa wani lokaci har ya tsage har yana jini da sauransu kana ganin kamar ya ake ya za a yi domin a kare fatan jiki daga tsatsagewa to kasan na da ma rashin wanka ma zai a ka wannan in ka yi wanka ka samu mai mai kyau kana shafa kinka ina duba ka taimake fatan jikinka yaran ka fa ni na kan su shawara da yake shekaru nan da mutum ya samu ba a banza ba mun wuce yana yi da bom da bom to mun riga muna ba su shawara ga yadda ana bi da karmin yaro ga yadda ana yi ga yadda ana yi don yiwa ma yana kawo sanye in yaro ya cika ciki <laughs> kazan wurin wuta yana fita da <laughs> wurin ba to gaga yaro mai cin abinci ka lura shi sanya ma ba zai shiga cikin shi da yawa ba. Eh. To wato uh, kakan su saya ma yaran ka su ma kayan sanyi domin su rufe jikin su kenan. Kasan kama ni na zama kama kaka yanzu amma na kan ba su shawara kowa kara ku bi wasu kayaki na ado kawai ba ko hadar na kayaki na tere sanyi sama za ka ga 'yan mata sun sa wani dan guntun riga wanda wannan lokacin sanyi a wannan muna shawarce su don guna ji da kai amma sanyin yana shiga kaɗan kaɗan an randa ya kai wani wuri za ku kawo mana damuwa. Wani shawara za ka ba da kowa da kowa wato don kare kai musamman daga wannan sanyi idan zai shafi fatan jiki. Kowane lokaci da lokacinsa. Ka riga ka san musamman Jos. shawarar na bar duk wanda zai shiga jos ya yi shiri don ya san ga yadda yanayi ya kan zo sai ka saya kaya na sanye ga ka bari sai lokacin sanyen mafa masu sadda kayan masu na yi sadda shi da tsada amma kan siya lokacin zafi zai fi maka sauki shawarar da nake barkan. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda muke tattaunawa akan kula da lafiyar fata a wannan lokaci na hunturu. har ila yau zainab bata nisa ba ta sami zantawa da jami'in kiwon lafiya wanda zai gabatar mana da kansa jama'a masu jinmu sunana kim jerry bot ni pharmacist ne na zama a nan jos to shi fatan jikin mutum yadda allah ya yi shi yana da gabobi da dama wanda yakan iya taimakawa ya kawo dumi a cikin jikin mutum Um, saboda haka akwai wani ɗaya daga cikin gabobin shine wanda yake da a turanci za mu kira shi fat ko kuma lipid layer hmm, wato kamar yana da kitse kenan kamar yana wato kitse kenan hmm. to shi wannan kitsen asalin amfanin shi shine ya kawo dumi a cikin jikin mutum a lokaci kamar haka lokacin zu zafi kuma shi ma yana sake creating yana sake kawo wani abu kuma daban shi kisan yana cire wanda yake cikin jiki wanda na nan da yawa sai fita kamar zufa so saboda haka yadda Allah ya yi jikin mutum kenan so shi hunturu kuma in ya tashi zuwa da shike shi yana da yana zuwa da iska ne yana zuwa da wasu abubuwa a cikin shi akwai wanda ya suke suka kumshi kuma wanda suke kara ma mutum lafiya akwai kuma wanda suke kara ma mutum cuta wanda suke kara ma mutum lafiya a lokacin hunturu ba su da yawa amma wanda yake kawo cuta suna nan da yawa sun fi masu kawo lafiya yawa wato ana kiran su kwayoyin cuta kamar virus kenan to a lokacin da hunturu zai hura gaskiya yakan kawo illoli da dan dama ma ciki akwai funga shi ma yakan iya dan zuwa daga haka in ya lando a jikin akan fatan mutum sai kawo mutum damuwa akwai kuma shi bacteria wanda in ya lando shi ma yakan kawo mutum damuwa wani lokaci kuma sukan zo duka a lokaci daya a kan jikin mutum to a wancan lokaci ya kamata mutum ya dinga kokari yana sa jikin shi da dumi in ba haka ba gaskiya za a ji jiki To uh, ya mutane me ya kamata su yi akwai mai ne ko kuma dai kayan sanyi ne ko kuma me ya kamata al'umma su yi musamman don kare fatan jikinsu a wannan lokaci na hunturu. Na gode miki Zainab wannan tambaya ya yi sosai ya kayatar wato abun shine akwai abubuwa uku da zan so faɗa da farko a fannin wanka kisan akwai wasan da muke zama tare da azuce maka su in ba ruwan sanyi ba ba su iya wanka a lokacin muturu kamar haka bai kamata a ce mutum na wanka da ruwan sanyi ba ya kamata ruwan da zaka ka amfani da shi ko zaki ki amfani da shi ya zama mai dumi musamman yara da wanda suka dan sufa na daya kenan hmm. na biyu bai kamata ana zama inda akwai fanka ba ko inda akwai air conditioner ko ana tuka moto ko ana zama office ko a cikin gida ana zama cikin air conditioner bai kyau ba na uku shine wanda ake ce bayan kayan wanka me zaka shafa wasu suka shafa wasu cream da bai kamata ba zai kara sa su ma su kara bushewa su kara daskarewa kuma fatan gaba daya ba zai yi ba to mai da kake shafa wani lokaci yana creating wani abu muna kiran shi partition profile a turanci mm. wato mai da ka shafa waje zai yi kokari ya zama kamar balance da wanda yake ciki yake kasance a eh, me um, yake kira shi fata um, mm. so in ya creating wancan partition din sai ka ga cewa komai zai zo daidai mai shiga zai shiga mai fita zai fita mm. amma tambaya shine wanne ne kake ya kamata ka shafa mm. al'umma kamar ni da ku na kowane lokacin na ba da shawara babu abin da ya samu vaseline a shafa vaseline vaseline shine ya fi kayatarwa a kowane lokaci in an shafa vaseline gaskiya shi ya fi sosai sosai in kuma kana da dan kudi zaka iya siya lotion sai kuma na karshe abin da zan faɗa zainab mm. shine akwai abin da muna kiran shi hydration stay very hydrated wato ya nuna cewa ya kamata lokacin hunturu shine ruwa ya kan dan aka dan rasa ruwa a jiki ba wai lokacin zafi ba lokacin zafi rasa ana ka rasa ruwa ta gefen um, zufa da sauransu amma kin san lokacin sanyi shine mutum ya fi kisari aiko mm, saboda sanyi so ya kamata muna dinga shan ruwa sosai kuma ka kiyaye abincin da zai rage maka ruwa a jiki su ne abincin da su rage ruwa a jiki masu yawan son shan zaki yana rage ruwa a jiki masu yawan son ciye-ciye a soya wannan a soya wancan shi ma yana rage ruwa a jiki and then kuma sai a yi kokari sai a rage shan abubuwa kamar su su litan da yawa da daidai sauransu. To akwai masu batun mai da kai wato na shafawa a jiki kayi magana cewa vaseline yana da kyau a shafa a jiki a wannan lokaci na hunturu amma akwai yawanci zaka ga mata suna son dan mai da zai kara musu hasken fata kana ga kaman a wannan lokaci na hunturu ya kamata su ci gaba da wannan shafe-shafen. Gaskiya irin wancan shafe-shafen gaskiya ba shi bane mai kyau mm. saboda kin ga shi yadda Allah ya shirya fatan jiki shafe-shafen nan ya ke yi yi idan mijin ya canja ma mutum kalan fata ko ya cire maka kefin fatan ka da ya kamata na kiyaye ta yana baka lafiyan jiki to gaskiya za a iya samu dama a wancan gefe hmm. an ne damuwan damuwan shine za ki iya samu cewa shi wancan gefen ya fatan shi ne yake yake kiyaye mutane daga abubuwa kamar su kansa daga zafin rana da kuma dai wasu abubuwan da za su iya shigo jikin mutum so kana yawan shafe shafe shafe mai irin na matan nan kawai ni gaskiya ba kowanne bane zan ba da shara ana amfani da shi saboda wasu su suna iya rage ma mutum garkuwan fata hmm. amma su rage maka garkuwan fata hunturu yana zuwa zafin rana na zuwa can ni zai gagara ma ba za ka iya siya ka tare ya taimaka maka a wani ba ma gaba daya tsere maka jiki sai ga kusan gaga. Hmm. Hmm. To pharmacist akwai nau'in abinci ne da mutane za su ci domin ya kare musu fata domin musamman a wannan lokaci na hunturu? Ah, akwai akwai hmm. sosai zainab akwai wato su abincin da ya kamata muna ci akwai wani abu muna kiran shi retinoic acid yana taimaka kuma shi ana samun shi a cikin manja ne da karas wanda yake cin manja da karas baya da damuwa baya da damuwa bai samu damuwa sosai da fatan shi ba na daya kenan na biyu muna da wani abu muna kiran su flavonoid da Tanin su wannan ana samun su a cikin fruit ne kamar su watermelon kankana ke eh, kankana yawo na gode miki kankana kokumba green beans duk ana samun su a ciki kuma zai taimaka da su aliho da su albasa duk za same su an same su a ciki suna bala'in taimaka sosai da su garlic nan mm. sai kuma mm, akwai wasu kuma su ma ana kiran su tatinoid da sauransu mm. in za ka dafa miya ina laifi ka sa ta ciki mm-hmm. yana taimaka sai kuma wani kuma wanda dai yana dan taimaka amma ba sosai ba shine nama so wannan kuma ba ka da kuɗi kar ka damu ka samu dai kar ka ci waɗancan abubuwan da na ambato ta farko amma ka samu nama ka iya kakara zai taimaka zai kawo maka su folic acid da dai sauransu da dai zai dan taimaka ya dan ya taimake ka ya kuma daga garkuwan fatan jikin ka game da um, tsari mutum daga hunturu. a wace shawara kake da shi musamman ma al'umma domin kare kansu To, kin ga lokacin hunturu ba a daure goma sanyi ana iya amfa ana iya sanya za a yi da shi za a iya dan ketarewa za a kana barci za a iya rufe jiki ka kaya za a iya sa sweta za a iya sa dogon wando ko dogon skirt ko dogon zani ko wani abu a rufe kafa. Hmm. amma al'umma ya kamata su sani da cewa abinci da muke ci shi ne zai fitar da mu daga cikin wannan wahala da zai tashi daga fatan jikin mutum wanda in ba lura da shi sosai ba ya zama fala saboda haka zainab na so ki taimake ni gaya ma al'umma su yi kokari a yi kokari a kuma kara kokari ana duba me da me da me ake ci yawan soye-soye gaskiya baya taimaka yawan zaki gaskiya baya taimaka yawan shafe-shafe gaskiya ba ya taimaka amma idan mun koma abin da da iyayenmu suke yi ko da an samu man kadanya ne ana iya dan shafawa ba karamin taimaka yake yi ba yana ajin mutum ya samu lafiya. masu saurare baki daya a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a huta lafiya. mai asalin gari ya yi wayewa a gidan sauka. baki labari abokin da bai da tamka. Eh, amini ko ku amini mai tarin albarka. Yarinta har ma girma da ni da shi a ci san barka. Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka.